Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizonmu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis 27 uh, ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ran Alhamis. Idan ba a manta ba a makonnin baya mun taɓo maganar wani zazzafin zazzabi da ya addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya to sai kwatsam kuma aka samu barkewar annobar wannan zazzabi a jihar Sokoto inda ya hallaka mutane. Shin kwamishinan lafiya na jihar me kuke yi a kai? mai gina gwamna bai kasa abu ya take ya kafa kwamiti da karba wanda a ƙarƙashin jagorancin shugabancin babban sakataren gwamnati da wani kwamishinoni mu guda goma da ciyaman na sokoto na local government wato sokoto ta arewa wanda kuma shine shugaban ƙungiyar ciyamomi da kansilolin wannan wurin da wakilai na mai alfarma sarkin musulmi wakilinmu murtala faruk sayinna ya bazama gari da sassafe don jiyo mana halin da ake ciki daga bakin waɗanda abin ya shafa yanzu gashi na ganka asibiti ka zo da mara lafiya ne ko menene a to mai daki na ba kuma tana can ciki tun yaushe ta fara rashin lafiya to wallahi yanzu an kai sati guda amma dai kwana uku din ga abin ya tsananta amma kuma yanzu ta samu sauki gaskiya abinda muka so mu jawo da hankalin jama'a tsaftar muhallin nan fa to ta da muhimmanci ga kawar da sauro saboda in ba mu shara ba mun kawar da inda sauro ke yaduwa ba to ba mu kawar da sauro ba da zaran kun ba mu kawar da sauro ba to ba kawar da malaria ba sakonninku na wanda kuka turo mana amsoshi da muka tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter yana nan tafi. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa sannan kuma muna tare da Zainab Dalhatu wato likita asibitin korwa na Malam Aminu Kano wanda za mu tattauna da ita kai tsaye ta waya a karshe domin ta rarrabe mana shin wa'annan zazzabi menene kashe kashensu ko rabe Wata jami'ar lafiya a baya ta sanar da yadda wannan cutar zazzabi mai zafi ta bulla da kuma illar da ta ga na yi wa jama'a inda ta fara bayyana sunanta kamar haka. Rabi Ahmed gandi a matsayin shugaban asibitin Primary health care kofar kaɗe Clinic. game da barkewar rashin lahi an yi ta sosai sun kai 382 waɗanda adda ga matsalar rashin lahiya waɗanda suka rasu to gaskiya akallan dai suna kai kusan 40 da wani abu amma kuma gwargwado da chairman na sokoto na su local government da nan state ministry of health sun kama na gudunmuwa na magunguna ana taimaka ma inpatient da outpatient waɗanda akwanci cikin ward da kuma masu tahowa su tafi gida wallahi gaskiya sun taimaka kwarai kuma mun yi murna mun yi farin ciki game da wanga taimakon da sun kai don wasu gaskiya ba su ko da kuɗin sayan maganin ga wasu in sun taho ko na wani su sai wani abu ba su da shi amma da an kayo ga gudunmuwa gwargwado ga sunan ko su kun ka tambaya za su yi muku bayanin sun ji daɗi sun gode ko mu da an ma'aikatan wanga taimakon da gwamnatin jiha ta mun ji daɗi ne ta yi tallafin magunguna akwai allurai akwai ruwa akwai abubuwan da aka wanwanke wuri na tsabtace asibiti sannan da kwayoyin magani na sha aka sari kan duk dai ta cizon sauro na shawara ta ga mutane ana ta faɗa musu su ƙara tsabtace muhallin su su babbarin ruwa da wasu hakukuwa wajajen cikin gidansu da bayan gidansu sannan da kwanoni mara ƙazanta su zanka jayi su zanka kulawa muna iza ma'aikatanmu suna zuwa su ne musu health stock To baya ga wannan kuma a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa wani mataki ne ya kamata mu kara ƙara wa kanmu na kariya daga wannan zazzafin zazzabi da ya bulla a jihar Sokoto don rage yaduwarsa. Sannan muka sake tambayar ku cewa me kuke so gwamnati ku ga ta yi muku a kai ga amsar wasunku. Sakon farko daga Ibrahim Rabi Mutsafi ya ce yau da gobe da farko da gwamnati ta fara gayyato masana don gudanar da bincike akan wannan cutar da kuma lalubo magungunan da ya dace da ita. Sannan mu al'umma mu dinga kula da tsaftace muhalli daga ƙarshe mu kai rahoton duk wata bakuwar cuta da ba mu gane kanta ba. Sai Muhammad Ladan ya ce salam VOA Hausa a matsayina na ɗan jihar Sokoto ya kamata gwamnati ta ƙara ƙaimi wurin tsaftace jihar Sokoto da kuma fishin sauro a kowane lungu. Haladu Muhammad Musa Bajogai ce yau da gobe mataki dai da ya kamata mu ɗauka shine mu tsaftace kanmu, abincinmu, muhallinmu da yaranmu sannan da zarar an samu mara lafiya a gida to a yi gaggawan garzayawa da shi asibiti sannan gwamnatoci da manyan masana kan harkar lafiya ya kamata su yi zaman gaggawa domin gano me musabbabin wannan zazzabi da ya ci ya cinyewa don a dakile shi daga ƙasa sai abdulrashid jola musa gwadabawa ya ce yau da gobe a gaskiya bana kam mun samu jarabawa ta zazzabi mai zafin gaske a jihar mu ta sokoto tare da rasa rayukan gaske a ganina babbar hanyar da ya kamata al'umma su ɗauka ita ce kula da tsaftace muhallinsu da kuma tafasa ruwa kafin a sha hada rufe abinci ba tare da sa a sake ba haka kuma ya kamata jama'a su kula da wanke hannuwansu kafin su ci abinci da kuma bayan sun ci abinci da kuma wanke hannuwa da sabulu bayan fitowa daga makewayi ita gwamnati ta ne ta samar da isassun ma'aikata gami da isasshen magani a asibitoci tare da yin feshin magani a wurare alamin lawan ya ce yau da gobe abinda mutane za su yi su kare kansu daga wannan zazzabi shine na farko su rika gyara muhallinsu su rika kwana a cikin gidan sauro su rika kuma yin feshin maganin sauro sannan kuma su rika ziyartar asibiti idan aka ji wata alama da kamuwa da zazzabin abba sa'ad mahuta ce yau da gobe ai abinda gwamnati za ta yi akan zazzabin da ke yawo a cikin kasar mu najeriya a fili yake da farko dai a samar da magunguna cikin sauƙi ga al'umma sannan a gyara asibitoci don akwai asibitocin da a nan ma kawai za a iya ɗaukar cutar saboda rashin kulawa da su a samar da malaman tsafta da za su rika faɗakar da mutane muhimman zuwa asibiti da ma dai sauransu sai muhammad dan game Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe a gaskiya nan ƙasar mu kamaru gwamnati tana ba da maganin duk wata cuta da ta bullo ga al'ummar ƙasar da haka kuma nake kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi koyi da sauran ƙasashen mu. Ismail Ahmad Yalwa Unguru ya ce hakika yana da kyau gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki akan zazzabin cizon sauro kamar yadda ta ɗauka akan cutar polio. Sai Salisu Abdullahi mai waka sheka ya ce yau da gobe matakin shine a rika kai yara asibiti allah ya kare mu Rilwani Sa'idu Gayari ya ce salam filin yau da gobe hakika akwai kwakwaran matakan da suka dace mu daukar makanmu domin samun kariya daga duk wani zazzafan zazzabi da ke addabar mu. Na farko akwai tsaftace muhalli, na biyu akwai karɓar rigakafi da ake yawan basuwa a duk wasu lokuta. Na uku akwai yin amfani da abinci ko ruwan sha da na ma wanka. daga ƙarshe nike kira ga 'yan uwana musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba da mu gaggauta neman kariya daga duk wata cuta da ke neman zama barazana ga rayukarmu sha'aibu adam bagwai ya ce yau da gobe akwai buƙatar da mun ji ba mu yarda da yanayin jikinmu ba mu ziyarci likita ita kuma gwamnati ta ɗauki nauyin gwajin wannan zazzabi a kowane asibiti Ibrahim M. Abubakar Maiduguri ya ce Asalam yau da gobe. Babu abin da cuta ke kama mutum da wuri kamar rashin tsafta. Ya kamata a kullum kafin ka ci abinci sai ka wanke hannuwanka. Ita kuma gwamnati ta ci gaba da wayarwa al'umma kai gami da tsafta. Allah ya kiyaye mu da duk wata cuta. Amin. Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce yau da gobe abin da ya kamata gwamnati ta yi musamman ta jihar Sokoto kasancewar nan ne zazzabin ya bulla idan har bata ɗauki matakin bayar da magani kyauta ba ga waɗanda suka kamu da zazzabin to ya kamata ta gaggauta yin hakan sannan kuma a ɗauki matakin ƙara wayar ma da al'umma kawunansu dangane da abubuwan da ke kawo irin wannan zazzafan zazzabi daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kare mu daga irin waɗannan masifu na zamani waɗanda suka mu kuma Allah ya ba su lafiya abubakar sadiq belal ya ce yau da gobe a gaskiya nawa gani ya kamata waɗanda suka kamu da irin wannan cutar da su daina shiga cikin mutane kuma ya kamata gwamnati ta ware musu fili na musamman inda za a dinga kula da su to ina gani idan an yi haka zai sa mutane su rage kamuwa da wannan cutar. Hamza A Bawa ce yau da gobe kamata ya yi gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauki matakin gaggawa game da wannan cutar zazzabin wadda ke janyo rasa rayuka da dama ta hanyar raba gidajen soro a ƙauyuka da kuma asibitoci. Mustapha Muhammad ya ce ai ba jihar Sokoto ne ke fama da wannan zazzabi ba har ma nan yobe maza da mata sai fama ake yi amma shawarar mu shine a dinga shiga gidajen soro mai magani da kaucewa daga ƙazanta. alkasim jibril ya ce gaskiya ana fahimtar akan zazzabin shine mutane da su kiyaye sosai akan tsafta kuma muna kira da gwamnati da su taimaka da a zo da maganin sauro mun gode. Amina Ibrahim 'yan Maiduguri ta ce yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi. Ni shawara ta ga 'yan uwana maza da mata mu rika kwana a cikin gidajen soro domin wannan zazzabin cizon soro ne ke haddasa shi kuma kar mu manta da batun tsaftace bayan gida kai ko a ɗaki kake idan zaka ci abinci to ka tabbatar ka wanke hannunka da omo ita kuma gwamnati ta taimaka wa talakawa da gidajen soro ya zama na kowa baya kwana a inda soro zai cije shi insha Allahu idan muka yi haka wannan zazzabi ba zai sake damu mu ba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin Babba Haruna da baba ya ce da farko duk wanda ya fara jin bai gane wa jikinsa ba to ya gaggauta zuwa asibiti mafi kusa domin a duba lafiyarsa saboda a ɗaura shi akan magungunan da suka kamace shi. na biyu kuma kamata ya yi gwamnati ta bada magungunan ire-iren waɗannan cututtuka a kyauta domin wani yana fama da zazzabin amma kuma ba shi da yadda zai yi da ɗarwaniyar magunguna ni ga naune ba ji yau ba a nan bajoga akwai wanda na je gaida shi yana kwance kwanaki biyar ba shi da lafiya da na ce masa ba zai je asibiti ba sai ce min ba shi da kuɗi idan Allah ya sa zai tashi zai tashi to idan kuma muka leƙa mu na twitter at aliyu gashuwa ya ce yau da gobe kamata ya yi mu dage wajen kiyaye sharuɗan da jami'an kiwon lafiya suka ɗaura mu a kai tare da yin addu'a sai at shehu underscore fulani ya ce yau da gobe hakika ya kamata gwamnatin najeriya ta inganta asibitoci da ma'aikata kuma a biya su haƙƙinsu daidai sai daga ƙarshe at sa'idu katamma ya ce yau da gobe hanyar kare mu daga zazzabin shi shine mu guji hanyar da likitoci suka faɗakar daga kamuwa da zazzabin. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To yanzu ga wakilin Murtala Faruk na tare da mutanen gari ah, game da wannan zazzabi da yake hallaka mutane. Sunana Mala Habibu Usman. Gaskiya wannan lamari na zazzabi yana da ban tsoro matuka Saboda da zarar ya kama mutum cikin 'yan mintuttuka za ji mutum ya ci tsara na ciwo kai ne na ciwo jiki ne ko ina na ciwo ba kama ejin kilan ta kamai ce ma ga abinda ka kai mai ciwo kayan a ce min duk jiki ne ya kama ciwo kayan ka an kara ma mutum ya ga labaita an ɗauka an kai asibiti wasu ma tun kai aka asibiti din ma sun rasa ransu wasu kuma ana zo asibitin ko da sai ka wayewa misali inda dare na sai ka ji an ce mutum ya rasu sannan mafi yawanci gida guda ana zana iza wani kilan ko kwana uku ba karewa sai ka ji an ce shi ma wani ya kama da ciwon kai ko kayan ka ce mi shi ma ya riga mu gidan gaskiya gaskiya wannan abin yana da matukar muni da kuma ban tsoro cikin jihar sokoto malama rabi sani muna ɗaya daga cikin mazauna shi ya gandu to gaskiya akwai matsalolin rashin lahiya sosai manya da ƙanani maza kuma da mata sannan kuma allah ya kawo rashe-rashe sosai cikin wangala yanayi a takaice dai an kawo kamar cikin wata ɗaya kenan ana cikin wanga yanayi gaskiya lalle kanan cikin shi ya gandu to sai dai in ta ban iya kawo amma dai kan gaskiya an samu rashe-rashen mutane da yawa to kayyasi ya kai insha Allah hakila mutum ya kai kusan hamsin wadanda suka rasa rayukansu cikin nan gandu a gaskiya gwamnati ta dauki mataki kwaran gaske saboda mu da annan cikin asibiti gaskiya ta dauki mataki tana iyakacin ƙoƙarinta game da suna a kula da bayan allah da aka kawo wa suna iyakacin ƙoƙarinsu kuma suna shigowa ko da yaushe suna duba ga irin kulawar da aka yi da majiyata da aka kawo wurin ga gaskiya suna iyakacin kokarin su wallahi an turo magani gwarin gaske gaskiya an kawo kuma ana nan gwargwaro ana ba mutane wanda babu a ce maka ka sayi wanda akwai kuma a baka sunana bel abdullahi daga anguwar marna a cikin karamar kuma mulkin sokoto ta kudu eh to idan aka yi la'akari da yanayin yadda mutane ka cikin su a asibiti har idan ka je wasu asibitoci ma za ka ba kwanci to ka san cewa tabbas matsalar malaria to sai dai a yi roƙon Allah kawo sauki a bangaren murna ina ganin yana da wuya a yini ko a kwana baka ji an samu rasuwa ba sai dai ya zama to baki da layi guda ba ko kuma ainihi cikin shiya guda amma kusan kowane lokaci zaka ji an ce wani ya rasu jiya ma akwai wata yanar da ni ji an ce ta rasu shekara ta goma sha biyar zuwa sha takwas kuma duk satin nan har ma daren da za ta rasuwa akwai aboki na wanda ya ci haɗu da ita lahiya talau ba ta da wata matsala an kai ta kawai sai aka fara zargin kila ma na kama ta saboda wannan alamun da take na na dumumuwa sabbatu wanda ka nuna cewa malaria ake damun mutum so kusan kowane lokaci zaka ga mutane na cikin wannan matsalar sannan a gida ɗaya zaka yi isko mutum biyar ko shidda a lokaci guda ma suna fama da wannan matsala ta malaria a tunaninka me yake kawo wannan matsala to na farko ina tunanin dai akwai lokaci saboda ka san kowace shekara da kuma kowane lokaci akwai yadda yake zuwa so sauron da akwai irin wannan lokacin ya saba ma sauron da aka saba gani a wasu lokuta ko ga ganin shi ma da girman shi da yanayin irin yadda yake adaba mutane akwai matsala na biyu kuma an yi aiki na kwasar gotoci wanda yake na ganin wasu wurare da yake shigewa ya ɓoye to yanzu saboda wannan kwasar gotoci da aka yi ya ba da dama ya zo yana ga hili yayo cikin mutane na gaba kuma akwai matsalar ƙanana ƙananan magudanan ruwa da mutane ke gota ka ga mutum ya sako kwata gidan shi ta biyu bakin hanya ta wuce wannan ya sako ta biyu ko kuma ana tara shara a wayannan wuraren sai kaga wurin ya zama kwata sai haka kowane lokaci ana samun matsala ta wannan saurin yana dawa yana damar mutane ya za ka kalli yadda gwamnati ta tunkari wannan lamarin to a bangaren gwamnati za a ce wani gehe suna kokari amma wani gehe ba su kokari inda za a ce suna kokari suna magana sun sai magani na heshi ana ana ta cikin gari ana heshi suna magana sun raba gidajen sauro sannan zaka ji suna magana gama rediyo ana ta cewa akwai magani da ake basuwa idan aka basuwa yau aka basuwa gobe ka yi kokari ka sha na uku da su amma matsala suna biya su tabbatar da maganin nan ana kai shi ga yaran suna biya su tabbatar da an yi shi magani ni marna nake kuma wallahi magana da muke da kai yanzu ban ga inda an kai shi magani ba kuma ana yana ce abin da aka faɗin gwamnati ta doka ta yi so kila an yi wasu wurare yi da a haisa kuɗin wasu sun umarni da damat su sai su ɗanyi ɗaya biyu uku a gwadi yan jarida su ɗauka shikenan kuma sai a kwashe kuɗin ko kuma a kwashe maganin a yi wani wuri da shi a haita batun mutane don haka ni a tunani na gwamnati ta yi kokari da ta kawo shirin ta taimaka mutane a yi wanga shirin amma kuma ba ta yi kokari ba don ba ta yi tsaye ta tabbatar da abin nan ya yi ba. tukur daga kalan maina to wallahi kan abin ba a cakobi sai dai allah ya sawaka saboda abin lokaci na abin da allah ya kawo na ko shi ɗaya magani ne allah shi mana magani ne da laka har nan cikin gari nan gandu da abin da wajen kofari ne wani abin kan ba a cakomi don a jima don wani babu shi to mu can wajen mu abin da ya da sauki gaskiya don abin da ana kamawa kuma sai a ji sauki yanzu gashi na ganka asibiti ka zo da mara lahiya ne ko menene a to mai daki na ba kuma tana can ciki tun yaushe ta fara rashin lafiya to wala yanzu an kai sati guda amma dai kwana uku din ga abin ya tsananta amma kuma yanzu ta samu sauki gaskiya abin da muka so mu jawo da hankalin jama'a tsaftar muhallin nan fa to ta da muhimmanci ga kawar da sauro saboda in ba mu shara ba mun kawar da inda sauro ke yaduwa ba to ba mu kawar da sauro ba da zaran kun ba mu kawar da sauro ba to ba kawar da malaria ba kuma duk wadda gwamnati ta sa kuɗi an ka zo an ka zuba magani an ka yi shi an ka kashe sauran da a bakin titi to in cikin gida ba a yi an ka kashe sauran da a ciki ba to ba a yi kun yi ba saboda haka al'ada da mun ka ɗoka cewa kowa na iya zubar da ruwa duk inda ya ga dama kowa na iya rame duk inda ya ga dama kwataminan nan bula bola to dole mun kawo da ita in dai muna son mu rama da waga annobat a yi hankuri a yi haka don al'umma don mun kai yanayi yanzu wayo mu aka cewa mutane muna mutuwa gaban banza muna hasara ga banza kuɗin da ya kamata ka ce ka yi cewa ne yau da gobe a kashe su wurin wurin sai magani to kaga kai mai gida ka sha waya ya ubangiji sarkin baiwa Tona ta tattauna da kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Balaraba Shehu kakali don jin matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka kafin bullar wannan cuta ta zazzabi da kuma yanzu da ta ta'azzara. Assalamu alaikum. Honorable Commissioner barka da warhaka. Barka ka dama ina son mu ji ta bangaren gwamnati game da wannan magana ta zazzabin malaria da ya bulla har ya halaka wasu jama'a. A shin me gwamnati ke yi a kai? To alhamdulillah hakika an samu ah, ƙari da ta tarzaɗin malaria mai zafi a wannan lokacin da muke ciki. Kuma musamman dama tun asali shine bahaushe ke kira fasassarar kaka wato a lokacin da aka girbe hatsi damina ta tafi amma saboda ruwa da ke taruwa sauro sai ya addabi jama'a ya kara yawa. Mm. A ah, to sanin wannan mai girma gwamna a tuntuni ya yi tsarin shiri kan yaƙi da malaria wata uku da suka wuce mm. inda aka kaddamar da babban shiri aka wanda aka aiwatar a garin isa mm. inda aka bi gida-gida domin a ba da magani da malaria mm. wannan shiri an yi shi domin ƙanan yara kuma biyu biyo da sauran shirarwa na baiwa maganin malaria kyauta ga mata masu juna biyu da kuma manya duk a wannan kuma haɗa su tare da tsabtace muhalli da tsarin kayan aiki a stuci da kuma tsarin horo da ma'aikata amma kuma sai kuma wannan abun na shi barkewar zaɓi mai zafi ya zo faru a hmm. nan sarkin adar hmm. a gidan igwe nan asibitin kofar kaɗi hmm. a inda malaria ta zo da wani salo daban na tsanani a wannan gunduma aka samu salwantar rayuka a yanzu haka muna nan muna bincike bincike kan wannan mishin malaria ce kadai ko kuma akwai abin da ke mm. tare da ita mm. daga alamomi binciken mu farko ya nuna mana akwai abubuwan da suka da malaria da mm. ya tasiri wannan tsanin har aka samu wannan Uh, eh, to a daga a cikin jaridu sun nuna cewa a kwamishinan lafiya wato kai kenan ka sanar da cewa akwai wasu kashe-kashen kuɗi da aka fidda makudai wanda za a yi maganin wannan ciwo shin shine aka faro tun farko koko yanzu ne bayan wannan ya faru kuma aka ƙara a tun farko tun wata uku zuwa hudu suka wuce a duniya ta sani a al'ummar jihar sokoto sun sani mai gina kaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ƙasar isa inda kowa ya je je aka raba magunguna na malaria da za a bayar gida-gida tare da abokan hulɗarmu na malaria consortium wanda ba a taɓa yin shi ba a ko'ina a faɗin najeriya inda za a bi gida-gida ana ba da maganin malaria kuma bayan haka aka bi da feshi kowa ya shaida an yi ta feshi a lungu da saƙo na sokoto ana kan yi sannan kuma a kafa ƙarfafan kwamitai kan gano salo ta dabaru da dabaru yadda za a yi maganin wannan zazzabi na cizon sauro na malaria a wurin kaddamar da wannan taron mai ma faɗin ya cewa in dai ana yaƙi da polio kuma da ake yi wa polio malaria ma ce ta ci cancanta a wannan yaƙin da ita a don haka ana cikin wannan ayyukan ne ba wai bari aka yi ba ana raba magungunan ana tarurruka ana faɗakarwa faɗan sai kuma Allah cikin ikon shi yasa aka samu wannan haɗarin ya barkewar malaria mai mai tsanani a wannan bangare na sokoto eh. a haka din mai gina zanna bai kasa abu ya nan take ya kafa kwamiti karba mhm. wanda a shugabancin jagorancin shugabancin babban sakataren gwamnati mm. domin kwamishinoni mu guda goma mm. da ciyaman na sokoto na local government wato sokoto ta arewa mm. wanda kuma shine shugaban ƙungiyar ciyamomi da kansilolin wannan wurin da wakilai na mai alfarma sarkin musulmi wanda aka ɗauki ah, wato jini oh, aka ɗauki jini na mutane jini na jama'a sosai yanzu haka muna nan ana ta binciken da jini da ruwa mm. da kwata da ƙasa da iska duka mm. a ga na abin yake gundumar domin nan muka gano dalilan da yasa sa malaria ta tsanani ta wuce da aka saba da ita mm. ah, muna nan muna kai kuma wayannan samples din har za a tura su bayan namu na ɗakunan bincike na sokoto hannun wasu na ƙasa da ƙasa da ke wasu sassa domin a gano tushen matsalar hmm. domin ta a gaba kuma idan muka kai ƙarshe za a zo a yi wa jama'a bayani mhm. a gina musu ra'ayin yake To yanzu kuma ah, saura ta bakin likita Zainab Dalhatu daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya. Likita barka da warhaka. To barka mu aiki. Lafiya lauya na ku aikin. Alhamdulillah. To da farko bari mu fara tambayar ki wai shin menene wai zazzabin nan ne kuma wani rabe-rabe yake da shi ina ya kasu da ina da ina? To um, shi dai Hello? Hello, eh, muna jinki? muna jinki. Eh, Hello? Kina jin mu? Hello? To ina ga yawa muna ji. Yawa. dai wannan zazzabin malaria. Mm. Kamar yadda aka fi sanin shi zazzabin cizon sauro kenan. Mm. Ana zazzabi ne wanda yake um, samun mutum a dalilin cizon sauro. Mm. yawanci kuma yana kamun mutum dan adam da kuma dabbobi mm. kuma shi wannan zazzabi yana a um, akwai cutar da ake kiranta um, protozoa ita ce kwaya cutar da take kosin um, ita wannan malaria din haka hello eh, ina ji muna ji layin ne yake dan tangarda muna ji ana kiranta plasmodium Mm-hmm. plasmodium parasite mm-hmm. to ita wannan plasmodium parasite ɗin kuma da take uh, kwasin malaria ta rabu gida akalla kashi hudu zuwa kashi biyar mm-hmm. to amma wadda ta fi tsanani kuma take yawan haddasa malaria kai musamman a kasashen afirka da wajen bangaren su sahara ita ce a cikin guda jirgin kamar mu guda biyu ne haka amma yawanci wadda ake kira plasmodium falciparum ita ce ta tsanani mm. sai kuma mabiyarta wadda ake kira plasmodium ovale mm. amma bayan su akwai kuma wasu guda guda uku wanda ake kira plasmodium vivax plasmodium malaria da kuma plasmodium ita mm. a cikin wa'annan guda biyar din ita plasmodium lolens din ita ce wadda ba ta fiya um, Eh, bata fiya haddasa cuta mai tsanani ba ma ko eh, gano tana haddasa wata cuta mai tsanani ba a jikin ɗan adam. Eh, to yanzu kamar da aka bayan rabuwar ita wannan kwayar cutar malaria zuwa wannan kashe-kashe mm. na halittar ta sannan akwai kuma malaria wadda ita kuma shi kanshi zazzabin malaria yadda ya kasu based on inda ya kama mutum kamar misali yanzu akwai cerebral malaria mm. Hello? Eh, muna ji. Eh. Ita ita cerebral malaria, ita malaria ce wadda shi wani kwayar cutar plasmodium falciparum ita ke haddasa ta. Amma kuma tana kama kamar um, halittar kwakwalwar dan adam ne. Eh. Ita da Um, yanayin cutar kamar irin an samu tabin kwakwalwa ko kuma an fada cikin fashewar hankali da sauransu. Eh. Cuta ce mai tsanani amma kuma malaria ce wadda ta take affecting eh. um, abin da ya shafi kwakwalwa da makamantan abubuwan da suke. To ya ake tabbatar da lallai zazzabin cizon sauro ne na malaria? Eto eh, babban takamaimiyar hanyar da ake tabbatar da zazzabin cizon sauro shine ta hanyar gwajin jini. ta hanyar gwaji. gwajin jini na rapid diagnostic test eh. wanda shi ana yin shi ne a bawa mutum wannan um, sakamakon shi nan take Eh, to mun gode eh, likita ai lokaci <laughs> ba zai bar mu ba amma dai mun gane akwai rabe-rabe dama abinda muke so mu gane kenan ko kuma Maryam ga wani ma daga Gwaranyo yace eh. shi kan shi ya kamu da wannan zazzabi Allah dai ya ba mu lafiya sai wani Abba Hassan shi ma yace ni yanzu ma ina kwanta ne ina neman addu'ar ku Allah ubangiji duk ya ba mu lafiya gaba daya da masu lafiyar ya kara mana ita. Amin amin. To Maryam anan zamu tattara ina mu ina mu fa. to kuma masu saurare in kuna so ku ji shirye-shiryenmu da suka gabata kuna iya duba voahausa.com uh, ko kuma shafinmu na facebook mako eh haka mm, yake to sai mm. kuma akwai kin san uh, shi kan shi uh, eh, yanar gizon wato ta voa hausa.com din eh, na, na, eh. bayyana musu eh. saboda da yawanci <laughs> yawanci sai mm. mutum ina son su gane cewa ana sa wannan voa din a hada da hausa din amma h din a sa ta capital sai a sa wannan .com din to yanda za a lalibe mu kenan to kusan in ce a nan zamu dakata da maganar wannan ah, maganar zazzabi na cizon sauro wanda kuma muna fatan Allah ya sa abinda aka ji a amfana Allah ƙara sawakewa. Amin amin. To duka duka masu sauraro a nan shirin namu ya kammala kuma muna godiya ga duk inda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da ma mutanen gari da muka ji ra'ayinsu da shi kan shi Faruk na sanyin da ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ja ragamar shirin sai injiniyan mu na yau Aidin Utko sai shi kuma Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da kuta Facebook. Usman Ahmad Kabare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. matasa mu zama lafiya yau amurka na kiran matasa yau wasanni ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar traumatized